littafin kisan gilla kashi na tara alhamdulillah to a gurguje ba tare da bata lokaci ba mu wuce cikin labarin littafin kisan gilla wadda ya samu rubutowa daga abdulaziz sani madakin gini ne kuwa mai nishadantar da ku dai nake cewa a yi sauraro lafiya ni din ne dai ni din ne har ila yau daga taskar dan hamza cikin littafin kisan gilla kashi na tara a kashi na takwas dai na san ba ku manta da inda muka kwana ba to mu je zuwa kawai a ci gaba da labarin namu cikin littafin kisan gilla kashi na tara kuma kashi na ƙarshe da yardan Allah na yi tunani labarin zai kai mu zuwa goma sai kuma gashi bai kai ba wannan na taran dai shine na ƙarshe da yardan Allah gyaɗa kansa ya gami da nazari a cikin zuciyarsa daga can ya dago ya kalli boka huzainu ya ce to ta ya za a yi musan mu tabbatar da abin da muke zargi a kansu boka huzainu ya ce hanyar guda biyu ce kacal hanya ta farko sai mun tarbe su mu yi yaƙi da su gaba da gaba na biyu kuma ko mu ɗana musu tarko za ka yi sakaci ka yi galala da takobinka ina ganin wannan shine abin da ya kawo su domin su sace takobin su yi nasarar ceto rayuwar yan uwansu to amma abin tambayar a nan idan sun yi nasarar sace takobin ta yaya za su yi nasarar shiga cikin gidan sarautar ka, har su tsoma takobin a cikin tsumin tsafin <clears throat> lallai kam masu iya magana suka ce mai son abinka ya fi ka dabara a cikin littafi da ya gabata wato kisan gilla kashi na takwas inda na dakata kenan halin yanzu cikin kashi na taron za mu ci gaba da labarin ɗin a madadin abdulaziz sani madakin gini ni mai nishadantar da ku dan hamza nake cewar ai sauraro lafiya cikin kashi na tara kuma kashi na karshe da yardan allah so don haka muna nan dai a cikin littafi na ƙarshe kenan cikin littafin kisan gilla a halin yanzu kuma za mu tafi yakin karshe to sai kuma na addu'a in mun dawo da rai to in ba mu dawo da rai ba <laughs> alhamdulillah yana da matukar tsaro ko ban ko ni ban isa zuwa ba ban isa na ɗebo wannan ruwan ba lokacin da boka huzainu ya zo nan a sarki zamaru ya bushe da dariyar farin ciki har ya zamana su sarkin yaƙi amzar da suke can cikin tante suna jiyo dariyar su abinda su sarki zamaru ba su sani ba shine makaho fa baya cewa ai wasan zifa sai ya san ya taka hoge bayan sarki zamaru da boka huzainu sun gama tattaunawa ne kawai sai suka dawo wajen su sarkin yaƙi amzat suka buƙaci su ma su kafa nasu tantin domin su kwana a wajen ba tare da bata lokaci ba sarkin yaƙi amzat ya sa aka kafa musu tanti mai matuƙar kyau aka shirya musu shimfiɗo guda biyu a cikinsa masu taushin gaske aka sake gyara musu komai aka kai musu abinci da abin sha mai daraja irin nasu na sarakuna lokaci guda boka huzainu da sarki zamaru suka shige cikin tanti suka ga domin su huta suka ga irin daular da aka shirya musu nan suka bushe da dariyar mugunta boka huzainu ya ce wai mu za a yi wa yaudarar zamani mu ba mahaukata ba ne da da shagala da abincinsu zai sa har mu abin nan ko kuma shimfiɗarsu a samu damar da za a cutar da mu suna gama faɗar haka suka zauna a ƙasa dirshan suna hira suna tattaunawa akan yadda za su yi su bullo lamarin da yadda za su gano komai a daren yau suna cikin haka suka ji sautin zubar ruwa a can bayan tantinsu tare da muryar wata mace mai zaƙin gaske tana rera wata waƙa mai daɗin gaske nan take boka Huzainu da sarki Zamaru suka miƙe suka fice daga cikin tantin ɗin suka zagaya inda suke jin tashin murya mai daɗin nan ko da zuwan su zuwa wurin kuwa suka yi arba da macen da take yin wakan nan nan fa suka ɗemo sai sakamakon ganin tsananin kyawun suranta gami da kyawun fuskarta tamkar wata ne ran daren goma sha biyu sai sheki da walwali take yi budurwa ce ke kyakkyawan gaske yar kimanin shekara goma sha shida zuwa sha bakwai ta gama nuna mai siffar mutanen ƙasar hindu Wanka take yi a bakin ƙorama, tana watsa ruwa a jikinta ba tare da ta cire farar doguwar rigar da ke jikinta ba, wacce ta kasance mai shara-shara, mai bayyanar da dukkan surorin jikinta. Cike da ruɗewa, kana da ɗimaucewa da firgita sarki zamaru ya yunkura zai je gare ta, boka Huzainu ya tara biri ko hannunsa ya ce, haba, ba ka da hankali ne? Ina ka taɓa ganin bil'adama mai azababben kyau irin wannan da diri da komai, da fuska irin wannan. kana ganin wannan kasan aljana ce ta juya zuwa wannan siffar domin a yaudare mu idan har akwai wannan kyakkyawan budurwan a cikin wannan ayarin me yasa tun farko haduwar mu mu da su ba mu ganta ba sa'ad da sarki zamaru ya ji wannan batu take jikinsa ya sanyi ɗan guntun tunani ya yi kafin ya ce wani abu wohoho ni ma kaina ɗan hamza da na ganta sai da na rikide na rude. na kasa ci gaba da wannan karatun sakamakon ganin tsananin kyanta da na yi kyakkyawar yarinya ce ba kaɗan ba wadda sai da ya sa na dakata da karatun nan na laɓe na ci gaba da kallonta tana rera waƙarta ka abin da ba a cewa komai to wannan takaitacce kenan a ci gaba da labarin namu na littafin kisan gilla kashi na tara kuma kashi na ƙarshe dai a gefe guda kuwa a ɗaya ɓangare na labarin namu bawa udis ne ya yi tunani sannan ya dubi shamila da ce ranki ya daɗe mantawa na yi daga cikin dokokin da amdas ya bar mana ya ce babu fita daga cikin gidan nan yanzu abin da zai fi mana mu koma ɗaya daga wani ɓangare na wani waje daga gidan nan mu zauna mu tattauna ko da jin haka shamila ta yi murmushi ta ce hakika ka yi gaskiya hakan za a yi nan suka juya suka koma wani ɓangare na cikin gidan suka zauna al'amarin sarkin yaƙi amdas kuwa a tare da musaira sai da suka kasance tsawon lokaci a haka a tare da su a ɓangaren shi ko nan take da jin wannan batu jikin shi ya sanyi wani guntun tunani ya yi ce ai ko da aljana ce sai na je na taɓa wannan kyakkyawan tsoron tata saboda na san ina da tsarin da ban ina da tsarin da bata isa ta cutar da ni ba ko da gama faɗin haka sarki zamaru ya cire takobinsa guda biyu da suke jikinsa ya mika wa boka huzainu ya karɓi takubban nan nasa sarki zamaru ya kwaɓe rigarsa da rawaninsa ya roga a guji zuwa wajen wannan kyakkyawan budurwan da take a bakin rafi tana wanka budurwan nan na hango sa ta firgita ainun ta sa uban ihu take ga baki ɗaya jama'ar wurin suka bayyana na ayarin suka fito daga tantinsu suka rugo zuwa bakin ƙorama Boka Husainu kunya sai ta kama shi lokacin da jama'a suka fito suka gan shi rike da takobin sarki Zamaro. Yayin da suka hango sarki Zamaro tare da budurwa a cikin korama suna kokowa. Boka Husainu bai san lokacin da takobin da ya sake takobin nan suka faɗi ƙasa ba, yana kallon su domin kada ma wani ya zo ya ɗauke su. Ya ɗauke su. Nan fa jama'a suka rinka wucewa suna wucewa. Boka Huzainu. wasu na bangazarsa suna ƙoƙari su je can inda ake wannan abin a lokacin ne amsa ya Ruga da gudu zuwa wajen sarki zamaro da ƙarfin tsiya ya janye shi daga wajen kyakkyawan budurwar na ya zifa da shi gefe guda ya kalle shi a fusace ce kan me zaka afkawa kanwar matata saboda tsananin kyawunta ne yasa nake ɓoye ta wannan dalili yasa nake ɓoye ta tun zuwan mu yanzu ma ban san lokacin da ta fito nan ba ta fito tana wanka da hanzari amsa ta cire mayafin jikin sai lullube jikin budurwan nan ya tafi da ita da sauri zuwa cikin tantinsu a lokacin sarki zamaru ya miƙe tsaye cikin jin kunya ya nufi boka huzainu lokacin da ya isa wajen ce da yake tsaye ya ga takobinsa a zube a ƙasa ya dube su cikin firgici ya ce ya aka yi ka ajiye abin da na baka ajiya a ƙasa da hanzari sarki zamaru ya sunkuya ya suri takubbansa daga cikin wurin kuwa kufansu yana dubawa yana gama duba su ya ta karkare ya kwala uban ihu lallai kam abin ya zo kenan ya tabbata maso abinka ya fi ka dabara kwala uban ihu yana mai cewa sun sace min takubba na dajin haka ko da jin haka kuwa bokahu zainu ya roga da gudu zuwa cikin tantin su amzad yana shiga ya ga wayan babu su amzad babu kayan su take shi ma boka Huzainu ya kwarara uban ihu sannan ya fita da gudu ya nufo inda sarki Zamaru yake kafin ya karisa ya rikide ya zama wani babban tsuntsu sarki Zamaru ya rika tsalle ya haye kan tsuntsun nan ya tashi sama da shi suka luluka zuwa cikin gajimare fara tafiyar suke da wuya sarki Zamaru ya buɗi baki cikin alamun tsananin fushi ya ce wai shin yanzu ina muka dosa alhali ba mu san inda suka nufa ba boka Huzainu ya ce babu inda za mu san ba ba mu san inda za mu same su ba babu kuma inda suka ta tasamma sai gidan sarautar ka dole ne can za su nufa kai tsaye domin sato tsumin tsafin ka su je su warkar da su ya rema da lasmin daga cutar dafin da ke jikinsu kwantar da hankalinka sarki zamaro kai sani cewa duk irin tsananin saurin da za su yi ko dai mu riske su a cikin gidan sarautar ko kuma mu riske su suna fitowa gama faɗar haka ke da wuya bokai huzainu ya ci gaba da kada fuka-fukansa da tsananin ƙarfi yana mai ƙara ƙarfin gudunsa cikin gajimare wannan takaitacce kenan kuma kaɗan kenan daga cikin littafin kisan gilla kashi na tara kuma littafi na ƙarshe to a ɗaya ɓangaren kuwa al'amarin su sarkin yaƙi amzar lokacin da suka samu nasarar sace waɗannan takubba guda biyu suka ɓace ɓad daga cikin tantinsu su ukun ba su bayyana ko ina ba sai a wannan gidan nasa na sirri da ke tsakiyar dajin nan bayyanar su su uku a wannan kogon a wannan wurin kogogon birnin nan ya risina gare su yana mai yi wa amzad barka da zuwa bayan ya yi masa barka da zuwa nan take amzad da nusaira suka nufi kofar gidansu za su shige amma sai wannan kyakkyawan budurwar da suke tare da ita ta noge ta ibin bayansu Cikin tsananin mamaki Amsa ya juya ya dube ta ce ya ke aljana zurara. Menene dalilin ki na nogewa a nan kika ki biyo mu? Ko da jin wannan tambayar zurara ta murtuke fuska ta ce ina alkawarin da ke tsakanina da kai. Ka manta ne? To ba zan ci gaba da taimakonka ba muddin baka cika alkawarin da yake tsakani na da kai a yanzu nan kuma a take ba. Kai da kanka kace da zaran mun yi aikin nan za ka karɓi addini na bayan na taimake ku kun samu nasarar ɗauko wannan tukubba guda biyu. Ka yi sani cewa domin buƙatar ku ta biya na aikata waɗannan manya-manyan laifuka waɗannan manyan sabo na saba wa dokar addini na. Lokacin da aljana zurara ta zo nan a zancen ta hankalin sarki Amzat, sarkin yaƙi Amzat ya tashi sosai ya ce shin ba ki ganin idan na karɓi addinin ki ba zan iya ganin bayan sarki zamaru da boka huzainu ba ki sani cewa ina karɓan wannan addinin naki sihirin duk sihiri na da tsafi na zai daina aiki ko da jin wannan batu aljana zurara ta yi murmushi ta ce idan ka karɓi addini na ne kuma ina so ka sani muddin ka yadda da addini na ka yadda da <clears throat> bautar sarki Allah guda ɗaya mahalicin komai da kowa wato ubangijin musulunci muddin ka yadda da shi to tabbas a lokacin nema nake da tabbacin za ka yi nasara a su sarki zamaru da shi da boka huzainu domin ubangijin musulunci shi zai tallafa maka ya baka karfi har ka samu nasara akan haka kafin ya buɗi baki ya ce wani abu sai ga yarima lasmin da bawa udes da kuma shamilar sun fito daga cikin gidan ko da nusaira ta hango ya rema cikin koshin lafiya nan ta roga zuwa gare shi cikin tsananin farin ciki ta rungume shi tana cewa na yi matukar murna da samun lafiyar ya kai ɗan uwana ko da ganin abin da ke faruwa kishi ya turnike lasmin zita ya kamar ta zo ta fincike nusaira daga kan ƙirjin yarima nusaira ta zanyi jikinta daga na yarima tana mai dakawa lasmin wani uban harara ita ko lasmin maida mata ta yi da martanin murmushi a cikin ranta tana mai cewa na gama da ke tunda na riga ki furta masa abin da ke cikin raina kwatsam sai suka ga shamilat ta kalli aljana zirara ta ce mata tabbas addinin musulunci addini ne na gaskiya da gaskiya domin mijina marigayi ya jima yana bani labarin wannan addini tun sa'ad da muka yi aure da shi auren saurayi da budurwa yake bani labarin wannan addini ya ce mini shi dai ba zai samu daman karban wannan addinin ba na musulunci tabbas addinin nan na yarda da shi mijina ya bani tabbaci akan addinin ya faɗa mini ba zai samu daman karɓan addinin ba amma a duk inda na samu wadda yake da wannan addini na samu dama to na karɓi addinin gama faɗin haka ke da wuya gimbiya shamila ta taho zuwa wajen aljana zirara ta durkusa bisa gwiwowinta biyu ta ce na amince da wannan addini naki ɗari bisa ɗari ki yi maza ki shigar da ni cikin wannan addini naki mai daraja da gaskiya nan take zurara ta maimaitawa Shamilat kalmar shahada ita ma ta amsa duk abin da ke faruwa bawa Udis da Yarima <clears throat> da wannan katon goggon birin suna kallon ikon Allah sun kura wa aljana zurara idanu ko kiftawa ba su yi ba komai ne ya ja hankalin su ba face ganin tsananin kyawun zurara wadda babu wani da namiji da zai arba da ita ba tare da yaɗi mausai ba. ni kan tunda ina da wadda ta fi ta kyau ai ba abin da zai sa ni dai motsi ba zai dame ba shi kansa sarkin yaƙi amzat da yake tare da ita a tsawon shekaru don na zuciyarsa kaɗai yake yi saboda ya san babu aure a tsakanin jinsin mutum da kuma aljan ko kaɗan ba tare da ya ji wani yanayi ba a daidai lokacin da su shamila ta karɓi addinin musulunci nan su ma suka ji kalmar da aka biya mata kalmar shahada ta yi musu daɗi ba kaɗan ba ba su taɓa jin kalma irin ta ba dukkaninsu take jikinsu ya sanyi tsigar jikinsu ta fara tashi nan take rema ya zo matso gaban zurara shi ma ya durgusa kamar yadda mahaifiyarsa ta yi nan kuwa ita ɗin ma kimaratu ta zo dab da ita ta tsuguna ta dube shi ni ma na yi na amince kafin ta gama rufe bakinta tuni bawa Odes da Nusaira da Lasmin da sarkin yaƙi Amdas dukkansu sun iso gaban aljana zurara sun durkusa cikin farin ciki tare da amincewar za su karɓi addini cikin tsananin farin ciki zurara ta fara maimaita musu kalmar shahada su ma suna maimaitawa bayan kammalawa ne ta kalle su cike da murmushi da farin ciki ta ce musu lale marhaban daga yanzu ba ku buƙatar taimakon kowa sai na ubangijin musulunci ku tashi mu tafi zuwa fadan sarki sarki zamaru ku aiwatar da abin da ke gabanku ko kuma ku jira shi zai zo nan ya same ku sai a yi duk wacce za a yi idan har za ku buƙaci taimakon ubangijin musulunci babu abin da za su iya yi muku na cutarwa kuma sai kun ga bayansu da wannan furuci nake yi muku sallama ba za ku ƙara ganina ba sai ranar da kuka kasance kun yi abin da ya kamata sai ranar da kuka tankwaɓe haramtacciyar karagar mulki ta sarki zamaro ya zama na cewa yarima ya karɓi mulkin birninsa ko da gama faɗin haka aljana zurara ta ɓace ɓat daga gare su tamkar bata taɓa wanzuwa a wajen ba tafiyar take da wuya kuwa hamzar ya kama kalle-kalle ya rasa inda zai kalla ya rasa abin da zai ya kalli su yarima ya ce musu ni ban yadda za mu iya zuwa birnin madinatul hasuwar a ƙanƙanin lokaci ba tunda a halin yanzu tsafina ya daina aiki jin hakan ke da wuya shamila ta dafa kafaɗar yarima ta ce masa ya kai ɗana shin ka manta da bayanin da aljana zurara ta mana ne ta ce duk halin da muke ciki duk abin da muke so mu nema daga ubangijin musulunci ko da jin haka sarkin yaki amza ya buɗe baki cikin yarda da yaƙini ce ya ubangijin musulunci muna masu neman taimakonka da agajinka da ka kai mu birnin madinatul haswar ka taimake mu ka ba mu sa'a akan abin da muka je yi ka ɗora mu akan abokan gabanmu gama faɗin haka ke da wuya kuwa suka ga wurin ya yi wani irin girgiza katon guggun birin nan ya zama wani katon aljani tare da cewar ya shugabana sunana nurul hayis nurul hayas kuma aljana zurara ce ta turo ni gare ka na tsawon shekaru biyu baya domin na yi maka bauta na zo maka a matsayin siffan biri ne ba tare da kasancewar ni din aljani ba ne ni musulmi ne kamar yadda aljana zurara ta kasance musulma don haka ka fahimta ni aljani ne kuma ni musulmi ne kamar zurara don haka ku hau bayana zan kai ku da izinin ubangijin musulunci zan kai ku birnin madinatul haswar cikin abin da bai wuce dakika ɗari da sittin ba cikin farin ciki dukansu suka yunkura suka durfafo aljani nurul hayyas za su hau kansa nusaira ta sha gaban yarima in ta sha gaban yarima ta tsaye da su sannan ta dubi yarima ido cikin ido ta ce masa ya kai dan uwana ka sani kai sani cewa ina fama da matukar ciwon sanka da begenka dare da rana yadda fiye da yadda lasmin take shaida maka ka sani cewa idan na rasa ka ka tafi ka bar ni to sai dai mu rabu rabuwa ta har abada ba zan iya rayuwa ba tare da kai ba face ina matsayin matarka ta aure ko da jin haka hankalin lasmin ya tashi sosai nan ta dubi Nusaira a fusace ta ce na riga ki furta masa kalmar soyayya saboda haka ke ya kamata ki hakura da shi ko da jin haka aljanu nurul hayyas ya tare numfashin lasmin ya ce duk wannan mai sauki ne tunda kuka shiga addinin musulunci a cikin addinin musulunci namiji na da damar da zai auri mata fiye da ɗaya ku bar wannan muhawara a halin yanzu bayan mun je mun yi abin da ke gabanmu mun samu nasarar aiwatar da abin da ya kai mu za mu gama komai ko da aljani nurul hayaz ya zo nan a zancensa ya rankofa baki ɗayansa suka hau kansa duka suka zazzauna shi kuma ya buɗe fuka-fukansa ya tashi da su sama ya rinka azababban gudu nan kuwa na gaban kwatance tamkar tauraruwa mai wutsiya haka suka ci gaba da tafiya a cikin dakika sittin daidai aljani nurul hayas ya sauko ƙasa ya diro a tsakiyar birnin sarautar birnin madinatul harwas ko daidai lokacin da dakarun sarkin yaƙi amzat tare da bawa udas da kuma matar marigayi suka kasance akan aljanin nurul hayas nan suka fito idanunsa suka fito ga baki ɗaya suka taru kai tsaye amzat ya wuce zuwa cikin gidan sarautar shamilat da bawa udas suna take masa baya har suka isa inda tsumin tsafi na zamaru yake daga isar su wajen kuwa kwatanyar tsafin nan kuwa amsa ya zare ta kubba guda biyun da suke nan a cikin kufin su ya tsoma su cikin ruwan tsafin nan zumin nan ya zare ya ɗauko kwatanniyar ya miƙa wa lasmin ta kafa bakin ta sha tare da miƙa wa rima shi ma ya karba ya sha nan take su zo biyu suka ji tamkar jikin su bai taɓa jin wani irin yanayi ba haka salika suka ji wani irin gagarumin ƙarfi na shigan su aski dai in ya zo ga bango shi dama aka ce ya fi zafi yarima ya kalli sarkin yaƙi Amzad ya ce masa hmm, hakika sihiri gaskiya ne tsafi gaskiyar mai shi maganar din ma haka take ko da gama faɗin haka ke da wuya suka ji muryar sarki zamaru daga waje yana kyalkyala yana kwalawa Amzad kira cikin kakkausar murya ko da jin haka ya kalli yarima da nusaira da lasmin ya ce musu to abokan gaban mu ba sun iso a halin yanzu taimakon ubangijin musulunci za mu nema domin mu je mu tunkare su nan take dukansu suka fara kiran sunan Allah tare da iya abin da suka sani da taimakonsa cikin zuciyarsu dukansu uku suka zare ta kubba suka nufi babban filin da ke tsakiyar gidan sarautar inda za su je a fafata inda suka iske sarki zamaru a tsaye rike da wata shirbebiyar adda game da wata uban garkuwa fiskan nan a nasa a yatsa ne saboda fushi boka huzainu ko yana rike da wasu manyan masu guda biyu a hannunsa da wata damara a fiskarsa shi ma fiskan nasa a murtuke babu ko annuri Uzaini ya dubi Zamaru ya ce, Ka bar ni da Yarima da kuma ‘yarka Nusaira, ni ya kamata in ga bayan su ba na so ka kashe ‘yarka da hannunka. Ni ya kamata in kashe ta. Hakan ya yi, kafin kuwa ya ce wani abu cikin abin da bai wuce daƙiƙa kaɗan ba. Tuni sarki Zamaru da Boka Huzainu sun rugo zuwa kansu suka katame da azababben yaƙi. Wohoho, ai wannan rana an fafata ƙazamin yaƙi da baƙin gumurzu ba kaɗan kaɗan ba sai da su yarima suka sha baƙar wahala suka samu sun samu raunuka a jikinsu kafin su samu nasarar kashe sarki zamaro da boka huzainu bayan an gama wannan yaƙi ne aka kashe manyan azzaluman nan azzaluman sarakunan da sarki zamaro da boka huzainu suka nada kashi gari kuwa aka yi bikin ɗora yarima akan karagar mulki kuma aka ɗaura aurensa da 'yan mata biyu wato gimbiya nusaira da gimbiya lasmin nan suka ci gaba da rayuwarsu cikin jin daɗi da kwanciyar hankali hankalinsu a kwance yayin da addinin musulunci ya ci gaba da bunƙasa da yawaita a sassan duniyar ɗin baki ɗaya da yaduwa bautar gumaka kuma an daina shi bayan nan kuma aka ɗaura aure na nema da gimbiya ko da yake ba sai na ƙarisa ba na san dai kun san wacce nake nufi duka duka a anan nake cewar alhamdulillah a nan na kawo ƙarshen labarin littafin kisan gilla na kuma fatan labarin ya ƙayatar da ku da kuma fatan an ɗauki darasin da ke ciki hmm, babu dai abin da zan iya cewa a nan sai dai kawai in ce alhamdulillah kamar yadda marubucin littafin ya faɗa wato abdulaziz sani madakin gini da ke garin kano ni kuma ɗan hamza da na karanto wannan littafi domin nishaɗantarwa nake yi muku ban kwana a ƙarshe dai ina jiran bayaninku na cikin wannan littafin kar ku manta da ni ɗin ne naku ɗan hamza nake cewa sai mun sake haɗuwa da ku a cikin wani littafin ba da jimawa ba insha Allah